Karangu studio Niger. Karangu studio Niger. Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa ga kanun labarin. Ƙungiya mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam sai CNDH ta wallafa wata sanarwa muna ɗauke da ƙarin bayani. A cikin labarun za ku ji sakamakon da ya fita a babban taron Ingelbedi a cikin yankin Difa. Halin sanya ɗiya mata a makarantun boko a cikin Kwamitin karma shine jigon rahoton musamman na yau. To da lama sauraro gunguma man tani ke gabatar muku da labarun na maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Yau 23 ga watan Fabrairu ana gudanar da babbar muhawarar koli bisa maganar yankin Sahel a can birnin Bruxelles ƙasar Belgique. Ƙungiyar kasashen Turai Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyar kasashen Afirka da rukunin g Sahel ke jagorantar wannan taro. Muhawarar za ta sa kaini ne bisa karfafa goyon bayan ƙasa da ƙasa akan buƙatar kasashen yankin Sahel bisa fannin tsaro da ci gaba ga rundunar gamin gambiza na sojawan tsaro na g Sahel kamar yadda wani bature jagora ya bayyanar a cikin wata sanarwa. Hukumar kwamitin ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam CNDH ranar Laraba a nan Yame ya ɗuma bisa ga halin siyasa zamantakewa tattalin arziki da kuma yanayin da makarantar boko a Nijar ta kasance nauyin da yawa jaba ne gare ta na kulawa samun ci gaba tare da kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda ayar doka mai lamba 44 ta zayyana a cikin kundin mulkin ƙasa a Nijar. Mamman Ada, mi sanarwa ta ƙumsa. Hukumar kar haƙƙin adam ta CNDH ta fara taɓo matsalar siyasa a Nijar yin watsi da tattauna daga 'yan siyasa a cikin kwamitin tattaunawar siyasa na CNDP ta damu da kalaman ƙabilanci da ake watsawa a shafukan yanar gizo da gidajen rediyo da talabijin lamarin da ke ɓata yanayin siyasa da zama barazana ga haɗin kan ƙasa da jituwar al'umma. La'akari da haka CNDH ke kira ga 'yan siyasa da su mai da hankali ga neman sulhu ta tsarin tattaunawar siyasa. ƙasa da fatan ganin shari'a ta yi aikinta ba tare da son rai ba tare da buga doka ga waɗanda suka yi fatali da ita game da batun haɗin kan 'yan ƙasa da jituwar al'umma. Game da dokar kasafin kuɗi ta shekara ta takwas, jerin gwano na masu adawa da na masu goyon baya baya kawo makoma mai haske ga Nijar ta fuska tattalin arziki da al'umma a cewar CNDH tana kira ga gwamnati da ta kafa wani yanayin tattaunawar gaskiya tare da masu ruwa da tsaki domin cimma mafita kan wannan matsala ba tare da ɓata lokaci ba. A gaida mamman ada. Jiya a garin Agadez kungiya mai kula da shiryar da zaɓuɓɓuka Seni tare da ONG Central Africa Obota ta gudanar da wata muhawara bisa kawo gyara ga dokokin da suka dacewa tsarin a ƙasar Nijar. Komi ke manuwar haka, Bukari Isa mamba na Seni ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. Ya kamata a gaya ma 'yan ƙasa duka abin da kundin tsarin mulki ya kumsa da kuma abin kundin zaɓe ya kumsa dangance da gyaran fuskar da aka kawo a shekarar 2017. Kamar yadda kowa ya sani a ƙarshen manyan zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016 an gano kurakurai a cikin takardun zaɓe bayan wani bincike da ƙungiyar OEF da NDI da kuma ƙungiyoyin jam'iyyun siyasa suka yi haɗe da fararen hula. Wannan abin ne ma ya kawo sake nazarin wasu dokokin zaɓe domin kaucewa matsaloli. Kamar yadda kuka sani zaɓe tare da shaida ya kawo babbar matsala. Dalilin kenan da ya sanya aka ce akwai buƙatar sake duba kundin zaɓe domin amincewa da shi akan abubuwan da suke da nasaba da zamantakewar mu da al'adunmu. daga arewaci mu isa gabascin ƙasa. Hukumar kamfanin sarrafa mai ta zandar Soraz ta gabatar da sandikar ma'aikatan ruwa da makamashi reshen Soraz a gaban shari'a. Yin hakan ya zo ne bayan yajin aiki na kwana biyu da ma'aikatan suka soma jiya. Alƙalin shari'a ya ɗaga hannunsa ga Sinatren reshen na Soraz, musaurari Alusaini Tambari Liman, babban sakataren ƙungiyar. 20 ils nous ont assigné sun kai karamin a kotun shari'a mun amsa kira alkali ya gabatar da sakamakon shari'a yau da safe da misalin karfe 9 zuwa 9 da rabi alkali ya ba mu rashin gaskiya muna girmama doka magoya bayan mu dole su koma aiki an dage yashin aiki kana muna kira ga magoya bayan mu da su tashi tsaye domin amsa kiran yajajin aiki na gaba domin muna neman halaliyar hakkin mu pour l'éventuel mot d'ordre de grève pour faire aboutir nos justes et légitimes revendications A wani ɓangare kuma albarkacin zagayowar ranar ƙasa da ƙasa bisa ga amfani da harsunan gida wadda aka sallace ranar 21 ga watan Fabrairu 2018 wata tawagar abokan aikinmu ta nazarta lamarin ɓatar wato ɓatar harsunan ƙasarmu a cikin iyalai tare da nuna kuma irin amfani da ke cikinsu a cikin karantarsuwa ga rahoton da Rukayya Abdurrahman ta naɗa mana. yawancin yara a tsawon shekaru na rasa sanya hankali ga harsunan suna ina da baba domin waɗannan amai gurbin su da harshen faransanci a cikin wasu iyalai. Mutari Haru shugaban iyali kuma ma'aikacin gwamnati da muka ci karo da shi. Bana barin harshe na saboda faransanci a waje na harsunan gida suna da matukar muhimmanci. Matata tana zabarmanci ni kuma ina yi wa yara na Hausa tare da harsunan gida akwai cuɗayar zamantakewa. Ya in sosai. Martial. Zaɓi ne kawai da burin da uwaye suke son su cimma wajen bada horo ga yansu Ciyar wannan matashi. Ya danganta da yaren da ake son yaro ya iya ko ya kasance bahaushe kuma ma zabar mai bai hana yaron ya koyi faransanci amma harshen da ake son yaro ya kware a kai to ana iya koyar da shi a gida. Bisa burin bunƙasa harsunan gida gwamnatin Nijar ta kafa a cikin shekarun 1972 da shekarun 1973 43 makarantar gwaji a cewar darakta janar na makarantun firamare da bunƙasa harsunan gida imran bele ibba abdullahi kamar yadda yake a bayyane duka ƙididdigar da aka yi an gano da yaron da aka koyar da shi a harshen sa na gida ya fi sauƙin fahimta don haka muka mayar da hankali akan wannan tsarin cikin makarantun boko ana koyar da yara 'yan aji sai e harsuna biyar na gida a cewar darakta Wannan gwaji ya shafi makarantu 500 kuma a cikin watan Oktoban da ya gabata an faɗaɗa su zuwa 5,000. A gaida mamman ada da mutari Muhammadu. Harabar daraktan da ke kula da ma'aikatan ministan ba da karatu na firamare ya ba da haske a yau da sahe bisa ga sharuɗan rarraba malaman ba da karatu 'yan kwantarage na Yame da suka tashi su dubu da da za a kai cikin yankunan ƙasa a cikin wa'annan malaman akwai mata masu iyali da suka kai kukansu ga kungiyar Islamiyya ranar Litinin nan da ta shuɗe. Mu saurari bayanin daraktan mai kula da ma'aikatan harabar Ashana Hima. lalle ka mu wannan aiki cikin wannan kuduri ana gama da yan kungiyar kwadago da kungiyar uwa yara kuma wasu kungiyar harfula da suke aiki cikin harkar makarantun ne muka kwatanta cewa ya kamata ya mai da mayan birane a hudda ma da yawa saboda ƙauye ba su da ne a yamai wajen mushe dubu da ɗari bakwai da tamanin ke da kowane suke ba su aikin komai suna zamani ana biyan su muka ce ba daidai ba ne alhali kuwa nan kusa talabiri wajen kalasa ɗari biyar ne a ba su da mushe kenan wajen yaro dubu ashirin da biyar to cikin wannan tahiyar sai mun ka taimaka ya raskwana lakwal lakwal in mun ka zo lakwal aka lisawa a gani cikin lakwal sana yaro nawa adda kwai na mushe nawa ka ɗauka kalas a misali kamar kowace mutum hamsin mushe guda iya kai kalas goma ana ƙara guda saboda ko shirya ko wani abu kenan ala doli sai ta taɓi wanda suke masu aurere ne abu ne wanda suke gyara wannan babu daɗi gyara ya ga saboda ai shekaru shekaru duka laihin mu ne mu duka ba lahin wani bane mai dole a gyara hima kuka saurara. Bunƙasar da tsarin tafiyar cikin shawara ga albarkatu da yin rigakafi ga rigingimu bisa wannan jigon ne mahalarta babban taro aji na biyu tsakanin al'ummomin kwamin ɗin Ingelbeli da na Fulatari suka canza ra'ayi ranakun sha shida zuwa sha takwas ga watan Fabrairu a can kwamin ɗin ta karkarar Ingelbeli. Ɗaya daga cikin mahalartan taron ya karanta shawarorin da aka fitar. Ga gwamnati da ta tabbatar da gudanar da taron zaman lafiya tsaro da kula da albarkatun ƙasa bisa jituwa a kowace shekara a hukumance da ƙara yawan abinci da irin shuka da takin zamani domin sayar da su a farashi mai rahusa da raba abinci ga masu bukata domin rage kaifin karancin abinci da ake fuskanta da gaggauta baiwa jauhi 'yancin tafiyar da harkokinsu da ba su tallafi ba da ƙwarin gwiwa da tallafa ga masu bullo da shiri kamar shirin lagane da ya shafi sulhunta tubawa da fulani wajen rigakafin yaƙi kafa takobin zaman lafiya a hukumance ta hanyar gudun dawakai ga gundumomi da su ƙara himma wajen tattara kuɗin shiga da su tabbatar da watsa dokoki da ƙuduri da suka shafi kula da albarkatun kiwo kulawa sosai wajen tura yara makaranta musamman ma mata. A fannin wasannin motsa jiki ana ci gaba da gasar fitar da zakaran ƙasa na ƙwallon ƙafa da aka soma watan Disamban nan da ya shuɗe jiya Racing FC ta gama da Antan ta doso ci uku da biyu, a Kukana ta kaɓe AS Nijilek da ci ɗaya mai ban haushi. Gobe Asabar 24 ga watan Fabrairu AS duan za ta fafata da Olympic ranar Lahadi ana tanada karo guda uku inda gst tattawa za ta kara da sahel sporting club is fan za ta fafata da is dep kana is police ta kara da us gendarmerie national sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu a babban birnin Yame yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Kwamitin karkara ta Karma tana kimanin kilomita 42 yammacin birnin Yame a bana ma'aikatar bada karatun firamare ta nuna cewa tana kumshe da 'yan mata a makarantun boko fiye da kashi 50 bisa 100 kamar yadda Hadizatu Abdullahi mai kula da wannan reshe ta faɗawa Balkisa Tahiru da ke wakilinmu a can. nongo e karma inspection wo a nan babbar ma'aikatar da ke kula da makarantun boko ta karma muna da yara mata 5,475 kimanin kashi 50 cikin 100 ko sama da haka kenan idan aka duba a wannan shekara yawan yara mata ya karu fiye da shekarun baya kuma wannan abun farin ciki ne a gare mu wannan nasarar da aka samu tana da nasaba ne da wayar da kawunan iyayen yara da da muke yi mu da kanmu ne muke tafiya muna zagaye a cikin garuruwa domin faɗakar da iyayen yara sai dai har yanzu muna jiran taimakon abokanin hulɗa masu hannu da shuni a duka lokacin da za mu yi zagaye meri ce take taimaka muna da man fetur shi kuma sarki yana shiga tsakani a garuruwan da iyayen yara suke sauran aurar da 'ya'yansu shi da kansa ne yake shiga tsakani saboda yana kira mai gari su bar yaran su yi karatu mun samu garuruwa uku da da aka fitar da yara mata makarantun boko domin aurar da su. Da farko dai akwai kaba banda na biyu kuma zarmagandai na uku goru kusa morai. Kuma matsalar mun samar da mafita inda muka faɗakar da su ba wai an hana yara su yi aure ne ba a'a a bar su su yi karatu har lokaci auren ya yi garuruwan uku da aka samu irin wannan matsala daga baya dai daraktan makarantar ya kira mu na cewa yaran sun ci gaba da karatunsu yanzu abin da yake bada tarbiyya bai ga wayoyi ba duka wasu abubuwa a cikin waya ne suke ganinsa kenan ina kira da iyayen yara ko suna da kuɗi kada su yi saurin sayarwa 'ya'yansu salula mary tana bamu man fetur na tafiya a cikin garuruwa abin da yake ƙarfafa muna gwiwa wajen faɗakar da iyaye cewa yara karatu ne ya kamata da su ba a yi su don aikin cikin gida ba. Gurin da muka saka a gaba muke son cimma a nan karma shine kar a samu ko yarinya ɗaya da za a yi mata aure tun lokaci bai ba. Madalla sauraro duka duka abin da ya sauke kenan a maraicen yau a madadin wato Adama Dawaki da ke edita ta yau da kuma Hassan Tawai wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu yanda ya kamata a duk inda kuke muna muku fatan alheri kuma a madadin dukkan abokan aiki da suka kawo nasu gudunmuwa har shirin ya kai gare ku a yau nan nike muku Salmani gunguma man dantani dan badan da Arlit sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba ɗari zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.